يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah da ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka masjidin salafiya a wannan safiya ta alhamis safin da ta yi daidai da biyar ga watan rabi'un awwal hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu ya daidai da ashirin da oktoba ashirin da biyu kai ga watan oktoba miladiya dubu biyu wannan shine darasi na arba'in da ɗaya cikin wannan littafi mai albarka al-muqaddimatul-iziyya lil jama'atil azhariyya wallafar al-imam abin hasan aliyin maliki ash rahimahullahu ta'ala muna cikin babi ko fasali da yake bayani game da zakka kuma muna cikin babi da yake magana akan zakka ɗin zakka na dabbobi makon da ya gabata mun karanto inda ya bayani game da abin da ya shafi zakkan raƙuma da kuma zakkan awakai ko tunkiyoyi da sauransu yau za mu tashi inda yake cewa wa ammal baƙaru fa fi kulli talatina minha tabi'un jaza'un aw jaza'atun wa huwa ma awfa sanatayn yake cewa wa ammal baqar yana nufin wal wajib ai wa ammal wajib fil baqar amma abin da yake wajibin a fitar game da abin da ya shafi zakka na albakar wato shanu shanaye su ma akwai zakka da ake fitarwa a cikinsu to yake cewa an baƙar kenan amma abin da yake wajibi na zakka da ake fitarwa albakar game da shanu fafi kulli talatina minha cikin kowanne dabbobi shanaye guda talatin tabi'un ana fitar da dabba da ake kira tabi'a shanu da ake kira tabi'a zai fassara mai tabi'a yake cewa jaza'un za a cire jaza'a to jaza'a a can baya mun karanta irin wannan kalma ta jaza'a inda yake kawo bintu labun akwai jaza'a da ya bayani a kai a ɓangaren abin da ya shafi sura kuma to a cikin shanaye ma akwai jaza'a idan aka ce jaza'a shine shanun da in a ɓangaren shanaye kenan shanun da ya wuce shekara hudu ya shiga shekara na biyar shine jaza'a to idan shanaye suka kai guda talatin to a nan ake fara fitar da zakka yayin da suka kai talatin din sai mai shanayen ya duba cikinsu shanun da ya wuce shekara hudu ya shiga shekara na biyar to shi yake fitarwa a matsayin zakka to shi ne sai yake cewa fafi kulli talatina min ha tabi'un cikin kowane talatin za a fitar da tabi'a shine jaza shanu namiji sa wanda ya bar shekara hudu ya shiga na biyar au jaza'a ko saniya mace kenan wacce ta bar shekara hudu ta shiga neman ta biyar to an kira ta da tabiya daga taba'un ne bi saboda shanu a irin wannan lokacin ba'u ummahu yana bin mahaifiyarsa ne galibin shanu in ya wuce shekara hudu ya tunkari na biyar to duk inda uwar shi take to yana yana makale a bayanta ba sa rabuwa to shi yasa aka kira da tabiya wato shanu ko saniya wacce take bin uwarta jaza wanda ya bar shekara hudu ya tinkari na biyar jaza'a mace kenan wacce ta bar shekara hudu ta tinkari ta biyar wa huwa ma aufa ne wannan jaza ita ce wacce ta cika shekaru biyu to kaga anan ma sai ya bambanta kenan a raƙuma ne idan aka ce jaza'a wacce ta shiga shekara ta biyar amma a shanaye a nan sai ya nuna cewa ita ce wacce ta cika shekara biyu mai kyau to ita ake fitarwa a ɓangaren shanaye Wafi arba'in musinna Wafi arba'in kenan fi kulle arba'in abinda yake wajibin fitar da zakka fi arba'in cikin shanaye idan sun kai arba'in musinna musinnatun la tu'khadu illa unsa وهي الموفية ثلاث سنين ثم في الستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع yake cewa wafi arba'in a cikin shanaye arba'in musinna ana cire zakkan shanu wacce ake kira musinna musinna shekararriya ba ana nufin wacce ta yi shekara ɗaya ko biyu ba a'a ta girmi jaza'a din zai bayani la tu'khadhu illa unsa ba a fitar da musunna kuma anan sai mace dan galibi wani in zai fitar da zakkan ya fi neman ya cire namiji saboda ita mace tana kawo iri tana haihuwa to lokacin da shana ya kai adadi arba'in to a nan ana fitar da musinna ce shekarar ya wace ta shekara uku sannan kuma ta zanto mace a nan babu zaɓi yanzu wurin jaza'a lokacin da shanun yake talatin za ka cire shanu mai shekara biyu ko ka cire namiji ko ka cire mace kana da zaɓi amma yayin da ta kai arba'in ɗin to wannan musinna da zaka fitar wacce ta shekara uku to ba zaɓi lalle sai mace zaka fitar wa hiya almuwaffiyatu thalatha sinin to musinna ita ce wacce ta cika shekara uku cas ita ake fitarwa thumma fi sittin sa'annan cikin sittin kenan idan shanaye adadinsu ya kai sittin tabi'at to za a fitar da tabi'an me tabi'an shine masu bin uwa guda biyu kenan shanu da ya shekara biyu to idan shanayen suka suka kai sittin to za ka fitar da shanaye masu shekara biyu guda biyu ya zama kowane talatin ɗaya ɗin kenan sun mafi kulle talatin na tabi'un to daga nan kuma lissafin ka ya rika tafiya cikin kowane talatin a cire shanu mai shekara biyu da kana da sittin kowane talatin za ka cire shanu mai shekara biyu to idan kana da tamanin za ka samu talatin talatin biyu da ashirin ɗaya to cikin talatin talatin biyun nan kowannensu za ka fitar da shanu mai shekara biyu wannan ashirin na gefe kuma to adadinsa bai kai a fitar masa da zakka ba da ka idan shanayenka tamanin ne zakkan guda biyu ne tamanin da tara zakkan biyu sai sun kai casa'in to za a samu talatin uku kenan to sai a fitar da tabi'a guda hudu wato shanayen da suka shekara biyu guda uku ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة cikin kowane arba'in kuma za a rika fitar da shanu saniya mace yar shekara uku ila ishirina wa mi'a har zuwa ɗari da ashirin to a nan a baya muka ce idan shanayen guda tamanin ne zakkan guda biyu ne ashirin in ba zakka cikinsu to sai kuma ka duba arba'in tamanin zai baka arba'in nawa zai baka arba'in biyu to cikin kowane arba'in ka cire saniya mace mai shekara uku da ka sai zama a tamanin ɗin biyu ka cire amma shekaru sun karu masu shekaru uku uku za ka fitar kuma mace kawai mata za ka fitar haka za ka yi kai har zuwa adadin su kai ɗari da ashirin to idan suka kai ɗari da ashirin yanzu a ɗari da ashirin ga yadda za ka yi sa'i aka zai Salatu musinnatin au arba'ati asba'ati idan sa shanayenka suka kai ɗari da ashirin kana da zaɓi shine fa yukhayyaru za'i makiyayin zai yi zaɓi yana da zaɓi in zai salatu musannati game da yana iya cire guda uku 'yan shekara uku uku guda uku kaga kenan kowane arba'in ɗaya ɗin kenan tun da ɗari da ashirin to yana iya yin haka au arba'ati asba'atin ko kuma ya fitar da hudu ɗan shekara biyu ya musu lissafin talatin talatin kenan kana da wannan zaɓi ko dai ka cire uku ɗan shekara uku uku mata ko kuma ka cire ɗan shekara biyu maza ko mata guda hudu kenan ko dai ka yi lissafin talatin talatin ko ka yi lissafin arba'in arba'in to in za ka yi lissafin arba'in arba'in to mutum na ce yar shekara uku uku kuma ba a cire namiji sai mata in lissafin talatin talatin ko namiji ko mace duk wanda kaftar ya yi amma zama sun cika shekara biyu din yake cewa ammal ghanamu fa fi kull fi arba'ina minha shatun wa ammal ghanam amma awakai kana kiwon akuyoyi kana kiwon tinkiyoyi raguna to su kuma ga yadda ake fitar musu da zakka yake cewa wa ammal ghanam amma bangaren akuya fa fi arba'ina minha cikin arba'in daga cikin cikinta shatun akuya ɗaya ake fitarwa jaza'un shine jaza'un au jaza'atun to wannan kuma jaza a ɓangaren awakai to ba ɗaya yake da jaza da muka karanta yanzu a ɓangaren shanu ko raƙuma ba shi yana nufin dabba akuya da ya shekara ɗaya akuya ko rago ko tunkiya da za ka fitar ya zama ya cika shekara shine fafi arba'in in kana kiwon awakai idan suka kai arba'in to za ka fitar da jaza'un akuya ko rago mai shekara ɗaya au jaza'a ko kuma ka fitar da akuya ta mata ko tinkiya wacce ta shekara mina ba'ani awil ma'ani za ka fitar da shi ne ko dai ɓangaren um, awakai ko kuma ta ɓangaren abin da ya shafi raguna da tinkiyoyi abba'an min al mazid naini wa min al-baqar naini wa min al-ba'an abba'an wal maaz abba'an bangaren raguna da tinkiyoyi al maaz bangaren abin da ya shafi taure da akuya ta mace to kowanne ne in ma ka gwama su ne kake kiwon in sun kai arba'in sai ka fitar da wanda ya shekara ko dai ka fitar ta layin awakan ko ta layin raguna ko ta layin tinkiyoyi da sauransu ya ce wannan jaza ko jaza awa huwa ma fa sanata shine wacce ta cika shekara ita za ka fita wa fi mi'ati wa ihda wa ishirin shatan wa fi mi'atin wa ihda wa ishirin amma idan awakai suka kai ɗari da ashirin da ɗaya wasimi a kai shatan a nan awakai biyu za ka fiyar abin da yake nufi idan awakanka suka kai arba'in za ka cira akuya ɗaya da ta shekara in ta kai sittin ma haka in ta kai arba'in in ta kai tamanin in ta kai ɗari har ɗari akuya ɗaya za ka cire har ɗari da goma ashirin da ɗaya shi ba ka zuwa in ka zo tamanin ka ce kowane arba'in da ɗaya don haka biyu a'a ba a ka sai ta kai ɗari da ashirin to a ɗari da ashirin ɗin ma ɗaya to tana haura ɗari da ashirin ta zama ɗari da ashirin da ɗaya to yanzu ne za ka cire awakai guda biyu in sun kai ɗari da ashirin awakai biyu ɗan shekara shekara Wafi wa a mi'ataini amma a cikin ɗari biyu kenan in awakai suka kai ɗari biyu mi'ataini wa shat aka samu awakai ɗari biyu da akuya ɗaya kenan ɗari biyu da ɗaya a takaice salatu shiya to nan kuma za ka fara fitar da awakai guda uku sai sun kai ɗari biyu da ɗaya za ka fara fitar da uku ɗari biyu ma biyu za ka cire amma in suka kai ɗari biyu da ɗaya to uku biyu za ka fitar wa fi mi a ɗari biyu da ɗaya guda uku kai wa fi mi'a. to haka za ka fitar da uku uku uku ɗari biyu da goma ɗari biyu da har ɗari uku ɗari uku da hamsin a awakanka ɗari uku da casa'in duka har yanzu akuyoyi uku uku za ka rika fitarwa kawai wa fi mi'a amma a ɗari hudu wa arba'u shiyahin da kuma awakai hudu a kai kenan idan awakai suka kai ɗari hudu da hudu eh, eh, a nan a idan suka kai ɗari hudu kai arba'u shiyahin to za ka fara fitar da awakai hudu abin da yake nufi Wafi arba'u mi'a idan suka kai ɗari hudu arba'u shiyahin awakai hudu za ka fitar kenan kowane ɗari ka tar mishi da ɗaya sun mafi kulli ake shafin to daga nan ɗari hudun to lissafin ka zai zo ya koma duk ɗari ɗaɗɗaya duk ɗari ɗaɗɗaya kaga daga ɗari hudu to ran da dabbobin suka zama ɗari biyar biyar za ka cire kenan ɗari shida guda shida ɗari bakwai guda bakwai dubu ɗaya guda goma amma sai ya tafi daga ɗari hudu zuwa gaba shine duk ɗari ɗin zai zama guda ɗaya tambihun ga faɗakarwa la yu'khadhu kara'imul amwali ba a ɗaukan kara'imul amwali zaɓaɓɓiya cikin dabbobi Ina abin da ake nufi Ko kwamitin zakka idan aka tura ku karɓan zakkan mutum kar ku je ku zaɓi wanne ya fi daraja kun je kun je karɓan zakka ne cikin raƙuma ko makai ko saniya da sa da makamantansu da kuka lissafa ga adadin zakka to kar ku je kuna zaben wanne ne suka fi daraja cikinsu ba a yin haka ku sai ina uwar garke wace iri ne ta haihuwa mai kyau wace iri ce kaza kuna zaben wacce tafi fi kowace kima da daraja ba a yin haka hadisi ne ya zo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya tura wani sahabinsa karban dukiyan zakka Karshe yake cewa wa iyaka wa kara'ima amwarihi idan ka je karban zakkansu ina jan kunnen ka ka kiyayi dukiyoyinsu waɗanda suka fi daraja yace domin addu'an wanda aka zalunta karɓaɓɓe ne kenan zalunci ne ga wanda aka zaɓa a matsayin kwamiti na karɓan zakka idan ya je karɓa ya zaɓi wanda ya fi kowanne daraja cikin dukiyan mutum in ya aikata ka ya yi zalunci da haka ba a zaɓen irin wannan kal'akula kamar a ce to wacce ta cikinsu tafi cin abinci to kasan wacce tafi cin abinci za ta zanto ta fi inganci da nagarta za ta zama ita ce zabiya to ba a zaɓen al'akula wacce ta fi kowanne ci ka ce wacce ta fi ci ba kuma ana nufin to a zaɓi wacce ba ta ci ba a'a zaɓen a ce wacce ta fi kaza ba daidai ba ne walfahal ko kuma a zo a ce wacce ce ta fi alfahal wacce ta fi zama wacce ta fi haihuwa wacce ce ta fi haihuwa lokaci-lokaci wacce ce ta fi kaza wacce ce ta fi kaza da ka a dubi wacce ta fi haihuwa akan lokaci lokaci wa zakin laban ko kuma a ce wacce ta fi nono wacce ta fi ruwan nono a ɗauke ta wala shiraruka yadda kaga ba a zaben waɗannan da suka fi daraja wala shiraruha to haka kuma an zo fitar da zakka ba a duba wacce ce ta fi zama a sharariya wacce ce ta fi zama kaskantacciya kenan kasahalati wattaisi wal'ajuzi wal aura'i kaman a zo sai a ce to wacce za a duba a fitar da ita a dubi kasahala wacce take sahala kenan wacce bata cika shekara ba ya ce ku duba ko a wannan ta yi shekara ku duba ko wacce ta cika shekara ba ai ta cika shekara hannu wanda za a ba ba a yin haka sai wacce ta cika shekara in a ɓangaren awakai ma kenan wattais ko kuma a zo a ce to attais huwa zakarul ma'ad as-saghir allazi laysa ma'dan lis ko kuma ya zo za a cire idan inda an ce a cire akuya ta mace ce sai sai ga namiji a ɗauka kuma namijin ma wanda yake ƙarami ne bai kai a yi mishi duka ba ɗan ƙarami kuma namiji shine attais to kar a yi haka wal'aju ajuz ya wacce ce tsohuwa wacce ya gama amfanuwa da ita ta daina haihuwa da haka ba ta ba da 'ya'ya balle a samu ruwan nono sai ba da ita bai halatta ba Wal'aura ko kuma ya duba wacce ce take da naƙasar ido al'aura da ido ɗaya ya ce yau ɗauki wancan dama lafiya bai ishe ta ba haka ya shiga a samu gurgu wanda kafan ya ƙarye na ƙasashe da sauransu bai halatta a yi irin wannan ba kenan dai a dubi abun tsaka-tsakiya ba wacce ta fi kowace daraja ba ba kuma kaskantacciya ba a wani baina zalika kenan za mu tsaya a nan mu zo mu tashi fasulun fi zakatul harfi babi kan zakkan hatsi kenan abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuɓen harshe Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika